Rundunar 'yan sandan jihar Naija a Najeriya ta ce tana gudanar da bincike a kan wani gida a unguwar Gwari da ke cikin garin Sulaja ta jihar Naijan bayan da aka gano wasu yara ana azabtar da su a wannan gida. Bayanai dai sun nuna cewa yaran su goma sha biyar 'yan ƙasa da shekaru goma, wasunsu an ɗaure su ne cikin mari. tare da zanen bugu na bulala a jikinsu, kuma an kai su wannan gida ne domin yin almajiranci, al'amarin da yasa a yanzu haka ‘yan sandan suna riƙe da malaminsu mai suna Umar Muhammad ɗan shekaru arba'in da 46, wanda kuma ya bayyana wa muryar Amurka dalilin da yasa ya ɗaura yaran da mari tare da azabtar da su. Dalilin da yasa sa nake daura yara da sarka ko yaran da suna zama da ni garin suna da nisa da nan to wannan yaran da na daura suna fita cikin dare za su yi kwana daya biyu da kya za mu neme su in dawo da su gida me yasa kake azabtar da su kana bugun su duk bayan su ga zane na bugu bugun zanen da aka gani a bayan su shine dan farko suka fara fita din nan da bulala na fara da su cewa in mabi in suka yabin nan za su daina Tanda ba da niyya zan cutar da su ba amma cutarwa ka daura mutum da sarka kuma ka buge shi shi ba cutarwa bane to da niyya na ba haka na doke shi ba kakakin yan sandan jihar Niger ASP Wasiu Abiodun ya ce yanzu haka sun damka yaran a hannun hukumar kare haƙƙin yara ta jihar Niger domin binciken lafiyar su sannan ya ƙara da cewa uh, just as I said investigation is ongoing in. If it is this house, we have to find out. If it is a rented house, people we need to look into it. What is the legal backing of Green Almajiri school in that property? Kamar yadda na ce, muna ci gaba da bincike mu gano ko gidansa ne ko kuma yana haya ne. Bukatar mu mu gano abin da doka ta ce game da matsayin makarantar almajirai a wannan wuri. Daraktar ma'aikatar kare haƙƙin yara ta jihar Niger, barista Maryam Kolo ta ce yaran na samun kulawa ta musamman a hannunsu bisa la'akari da yadda aka same su cikin wani yanayi na yunwa da kuma rashin lafiya. Kuma an ka gan yanayin su abun tausayi ne kamar za su mutu duk haka da karin su na nuna ga kyazbi duk jikinsu yunwa dai ɗanyensa yana nuna a jikinsu. kun nemi uwayen yaran nan koko wani hali ake ci ina so in tabbatar maka cewa duka iyayen yaran nan da dan Allah za mu neme su za mu samu su daya bayan daya kuma dukkan su za mu gabatar da su a gaban hukuma bayanai da sun nuna cewa yaran yan asalin karamar hukumar Kacani da ke nan cikin jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya